Timoti ta ɗaya Sura ta hudu To, Ruhu musamman ya ce, A can wani zamani waɗansu za su fanɗarewa bangaskiya, su mai da hankali ga aljanu masu ruɗi da kuma koyarwar aljanu, ta wurin makircin waɗansu maƙaryata waɗanda aka yi wa lamirinsu lalas. Su ne masu hana aure da cin abinci iri-iri, waɗanda Allah ya halitta don waɗanda suka ba da gaskiya, suka kuma san gaskiya. su karɓa da godiya, domin duk abin da Allah ya halitta kyakkyawa ne, kada kuma ya ƙi kome muddin an karɓe shi da godiya, gama an tsarkake shi ta wurin maganar Allah da addu'a. In kana tuna wa ‘yan uwa waɗannan abubuwa, za ka zama amintaccen bawan almasihu Yesu, wanda aka goya da maganar bangaskiya da kuma sahihiyar koyarwar nan wadda ka bi har ya zuwa yau. ka ƙi tatsuniyoyin saɓo da na banza da wofi, ka hori kanka ga bin Allah, horon jiki yana da ɗan amfaninsa, amma bin Allah yana da amfani ta kowace hanya, da yake shi ne da alkawarin rai na a yanzu da na nan gaba. Maganan nan tabbatacciya ce, ta kuma cancanci a karɓe ta ɗungum, saboda wannan makasudi muke wahala, muke ta fama, domin mun dogara ne ga Allah rayayye. wanda yake mai ceton dukan mutane, musamman masu ba da gaskiya. Ka yi umarni da waɗannan abubuwa, ka kuma koyar da su, kada ka yarda kowa ya rena kuruciyarka. Sai dai ka zama gurbi ga masu ba da gaskiya ta wurin magana, da hali, da ƙauna, da ban gaskiya, da kuma tsarkaka. kafin yanzu ka lazamci karanta wa mutane littattafai da yin gargaɗi da kuma koyarwa. kada ka shagala da baiwar da Allah ya yi maka, wadda aka baka ta wurin anabci, sa da dattawan ikkilisiya suka ɗora maka hannu. Ka himmantu ga waɗannan abubuwa, ka kuma lazumce su kwarai, don kowa ya ga ci gaban da kake yi, ka kula da kanka da kuma koyarwarka, ka nace da haka, domin ta yin haka za ka ceci kanka da masu sauraronka.